Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana haduwa a yau 29 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1447 kuma 17 ga watan 4226 a wannan majalisi na hadisi hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam a inda muka saba addu'a a wannan masallaci jami'u sheikh talhat salafi alaihi rahmatullahi ta'ala kuma littafin mu shine at-tadrib as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar babban malami al-hafiz أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى muna cin kitabul azan wannan zai zo majalisun mu na 272 a makon da ya gabata a mu na 271 mun fara batu a cikin babu linti fatifis fada babin da ke batu a kan waige a cikin sallah a inda muka ji bayanai bayan hadisin da aka karanta mana na na aisha radiyallahu anha mun ji bayanan da malamai suka yi muna tsakiyar bayani da kuma koro maganganun malamai a game da waiki a cikin sallah sai lokaci mana halinsa za mu ci gaba insha Allah al-imam ibn qayyim a cikin littafin sa al-wabil wa yana cewa wa masalu man yaltafitu fi salatihi bi basarihi aw misalin mutumin da yake waige a sallah dama an ce mana waige kala biyu ne akwai waigen zuci akwai waigen ido waigen zuci shine mutum yana sallah amma yana tunane-tunane waigen ido ko fuska shine mutum yana sallah yana juye-juye dama da hau to shine ma da idon ne ke cewa misalin mutumin da yake waige a sallarsa ko waigen zuci ko waigen fuska masalu ne. kamar misalin wani mutum ne kabista da ahu shugaban ta ya gayyace shi misali sai a ce wani shugaba sai ya gayyace ka ko tarki, babban tarki sai ya gayyace ka gayyata ta musamman ya keɓe ka fa'auƙasahu na yanayi ya ce ka zauna gabansa ku gana za ku tattauna wa aqbala yunadihi wa yukhatibuhu wannan babban mutum din ko shugaba ko sarki sai ya rika magana da wannan mutumin yana kiransa wane ba haka bane wa huwa fi khilali zalika yaltafitu an as-sultan yaminan wa shimalan shi kuma a lokacin da shugaban ne yake masa bayani kawai yana ta yana mai jirayi ga shugaban yana mai bayani yana kaza shi kuma yana mai je can ya juya wa shugaban baya ko kuma ya karkata fuskar shi haka أو قد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به ko kuma ya zama zuciyar shi kwata-kwata ba ta tare da wannan sarkin bai tunanin ma a gaban sarki yake li'anna qalbahu laysa hadiran ma'ahu domin zuciyarsa ba ta tare da shi to fa ma zannu hadha rajuli an yaf'ala bihi sultan wannan mutumin da sarki ya gayyace shi ya ba shi wannan kula shi kuma sai ya zo ya dige da haka yana juyawa wannan sarkin ko babban mutum ko shugaba fuska to me yake tsammanin yayi da shi أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من mankutan mu ba مبعدا wa kasta kafa min ainihi shin baya tsammanin mafi karancin abin da zai iya kama na sakamako a wajen shugaban nan ko tarkin nan shi ne fita batun shi shi ba sannan kuma sarabiu yana mai jin haushinsa shi sarkin yake jin haushin wannan mu ba adan kuma ya ce a shewawa kuka kawo mini ba ni ba wani wannan mafi karancin abin da zai iya faruwa ke kuma sannan mutuncin wannan mutum ya gama zubewa da darajarsa ta gama zubewa a gaban wannan shugaba ba zai sake ganin shi da daraja ba to wannan fa ɗan adam ɗan adam ya gayyace ka saboda yana da wani matsayi ko yana da wata girma kana jin tsoron lokacin da yake maka magana ka tau da kai baka nuna ka damu da shi ba kana jin tsoron ka nuna cewa ba cikin lamarinsa kake ba to ina ga rabbul Halk, ina ga ubangijin halitta rabbul alamin ka zo gabansa kana sallah kuma annabi sallallahu ya faɗa maka cewa al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana gana da ubangijin sai sai ka zo kuma kana sallan nan kana wanki mu a tarbiyya ba ta karantarwa al-imam al-khatib al-baghdadi a cikin al-jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami' yace haqqul fa'idati an tusaqa ila mubtaghiha malami haƙƙin ya bada fa'ida yana bada ta ne ga wanda yake bukatar ta idan ka kaga kana karantar da mutum zai ta ya dan kau da kai to zai ke shiru haka magabata suke idan kana karantar da mutum zai ga ya yi waje shi ke nan kai ma sai kawai da ta yi shiru ta daina faɗa domin zuwa kake faɗawa shi kake faɗawa amma kuma ya nuna baya bi baya saurara kaga me ya kamata ka yi sai shi yanzu laisa huwa mubtaghiyaha baya cin ba ba bai neman fa'ida baya son a karantar da shi to sai ka yi shiru to ka zo gaban Allah kana ganawa da Allah kuma kana waje dan uwa fa hada al-musalli la yastawi wal hadir al-qalbi al-muqbil ala Allah ta'ala fi salatihi الذي أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحيا من ربه تعالى أن يقبل أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه وينزل يسلل ديكي ويدي هو يجنزوشي yana cin yana sallah amma yana tunane tunane ko yana sallah yana waje waje da fuskarsa ya ga dama ya ga hagu ba zai taɓa zama daidai da mutumin da ya zo ya fuskanci Allah a lokacin da yake sallarsa ya halartu da zuciyarsa babu abin da yake tunani sai Allah da abin da Allah ya tanadan wa masu sallah wanda karara ya faɗa ce kada aflahal mu'minun yace allazina hum fi salatihim khashi'un yi ta lissafa su amma su aka fara faɗa suna da nuna mafi salati makashin ƙarshe sai ce al'ula'ika humul wariku الذين يغفون الفردوس هم فيها خالد قد أفلح المؤمنون ما في إيماني تنسى مببره في أكا جنكر فقع مكاني مببره في أكا فقسوعي kamar ka ce man mu'minu su waye masu imanin nan sai Allah ta'ala ya ce allazina hum fi salatihim khashi'u su ne waɗanda idan suna sallah suna kankantar da kansu daga ga Allah an faɗa mana ku daga cin alamatu khushu'i al-'abd fi salatihi adamu tifatihi yaminan wa shimalan daga cin abin da ke nuna kana da kankantar da kai a sallah ga Allah shine ba za a ga kana waige waige ba ba za a ga kana waigawa nan kana waigawa can ba to duk da ya gama lissafin su amma duk ba su taba ko allazi lahum fi salatin khashu wallazi lahum alil lahwi mu'minun wallazi lahum lil zakati fa'ilun wallazi lahum li furujihim hafizun kaza kaza daga ce ulaika humul warithun waɗanda suka tattara waɗannan sufofin duka su ne magada su ne magada alwarisu su ne magada Allah ya ce musu magada a matsayin gado wata dukiya ce da ake mallaka ake mallakawa magaji halaktinsa mallaktinsa ba wani wanda ya isa ya ja da shi akan wannan cewa nashi ne الذين kun الفردوس هم su ne waɗanda za su gaji. aljannan nan da ake ce mata jannatul firdaus ita ce mafi ɗaukakar aljannatai kuma in sun shiga cikinta har abada ba za su fita ba ya kai ɗan uwa bawan Allah ba ka son ka zama cikin waɗannan to me yasa za ka zo kana sallah kana waige alhali al-iltifatu fi as yunafi khushu'a fiha akwai cin karo tsakanin waige a sallah da kankantar da kai ga da Allah a sallah to shi ne abinda malamin ƙayyar yake faɗa mana a nan da zuciyar da aka seta ta ta zama allah take gani ta ƙasƙanta ga allah a lokacin da mai ita yake sallah ba za ta zama daidai da zuciyar da ta zama tarewar ba wanda ya zo yana sallah amma yana tunane-tunane ya kasa aji ababen duniya a wajen sallah sai ya shigo da su cikin sallar kaga wannan intifatu ba fadar kenan intifatu qalbi wayan zuciya haka nan wanda shi kuma saboda tsabagen ma ya nuna duniya tana nan tare da shi har yanzu ba a zuciya shi ba sai kuma ya waiga nan sai ya waiga nan sau da kawai a sallah matsala ne yan uwa duk da malamai sun ba shi hukuncin cewa makaruhi ne to makaruhi ne mummuna ba a san shi ka yi ƙoƙari biyar da za ka yi kakar ƙauye a tsallaka duka kuma nau'ukan wajen guda biyu akwai matsala da ta rage mana ita ce malamai suna cewa ya juju littafatu fi falaki bi hajjati idan akwai wata bukatar da za ta sa a yi waje a sallah sannan kuma bai zama makaruhi ba ya halatta kuma ba zai cutar da sallar mutum ba shekul islam ibn taymiya rahimahullah yana fada a cikin majmu'ul fatawa yana cewa wa amma li hajatin fala ba asali amma idan akwai bukatar da za ta sa dole sai kewaye a sallah ka dan duba nan ko ka duba nan to sai ya ce ba laifi kamar wa abu dawud an sahal ibn al-hanbaliyya عظيم جدا لبابا أبو داود لبتاب أشتوز كنا حديث سعد بن الحنظلية قال يشي صوب الصلاة يعني صلاة الصبح قو صوبت الصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله يصلي وهو يلتفت إلى الشعر annabi sallallahu alaihi sallama an tada sallah asubaki manzo sama ya fara sallah sai aka ga manzo sama yana dan waigawa haka yana kallon ashir hanyar da take tsakanin duwatsu guda biyu ita ce ake ce masa ashir قال أبو داود الإمام أبو داود يا أبو داود وانا حديث أتشن سنة دلتا سيتي وكان أرسل فارسا shiri الشعب من ya يهرس abin da ya sa manzo Allah sama yake waige a cikin yake dubawa haka damansa haka ya duba hagu yana duba hanya saboda ya aika da wani jarumi domin ya je masa leƙen asiri a wannan hanyar a ga abokanan gaba ta ina za su tsaro shi sa manzo sama yana sallah da aka ga yana dan haka yana duba hanya wacce take titin damansa kaga a nan manzo Allah ta salama ya dan waiga a sallarsa amma ne bi hajjati saboda wata bukata bukata ta tsaro shi kuma tsaro a musulunci babban abu domin tsaro na cin na tafiya wani zubin kankankan da addini wani zubin ma yana gaban addini wani zubin kuma addini na gaban annabi ibrahim alaihi salam ka ga sai da ya addu'a tsaro sannan ya addu'a addini ko eh rabbi ja'al hadha baladan amina karyi zai ce sai zo kuma ya addu'a ce wa ba'at fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatika hadisi ne وتضمن لا في garin sannan sai ce Allah kuma ya aiko musu da manzo kage shi ne imam Shafi'i rahimahullah a cikin al-Muwafaqat yana cewa addini ba zai tsayi ba in ba zaman lafiya addini ba zai tsayi ba idan babu zaman lafiya Allah ka babu zaman lafiya to kage shi sa manzo ne yake talla sai aka gaina ne sai aka gaina haka ai zaman lafiya ke jawo wa rashin sakai shi ke jawo sallah a yi ta da ba aka aka samu ko fa in fitum farijalan aw idan ana cikin halin tsaro da rashin zaman lafiya to bi da kuka samu dama ku talla farijalan aw hukrana ko ku talla a tsaye a kan kafafuwanku wa hukrana ko kuma ku talla kuna kan abun hawa hmm. amma ƙarshe ka ce fa'idat ma'anantu fa salah amma idan kuka dawo kuka samu ne natsuwa kuka samu zaman lafiya to fa ta kaba kama kuntum tuqimuna ha qabla al-khawf sai ku dawo ku ci gaba da yin sallah kamar yadda kuke yin ta kafin tsoro to shine abin da ake nufi to daga idan akwai buƙatar da za ta sa a yi waje a yi sallah to wannan waigen bai cutar da sallah ba shi ne sai malamin kayyum malamin ibn tayyiya rahimahullah sai ya buga misali sai yake cewa ire-iren waɗannan abubuwan da tsai waige a sallah da bukata sai ce ka hamlihi umamata binta abin da asim ne rabi'i min zainab binti rasulillahi sallallahu alaihi wannan ya kama da yadda manzon sama ya ɗauki jikanyarsa umama eh, umama binti zainab manzalla sama zai yi talla wannan yarinya tana kuka kuma ba wanda zai kula da ita sai manzon sama ya ɗauke ta yi talla tare da ita ya rungume ta idan zai yi ruku'u sai ya ajiye ta idan zai ɗago sai ya ɗauke ta idan zai tafi sujada ya tafi sujada sai ya ajiye ta to irin sa ne kaga lura ce ta sa shi sannan ya sake buga misali sai ya ce wa fatil baba li aisha kamar yadda mazan sama yana talla na na'isha ta zo ya gurgusa ya je buɗe mata ƙoba ta shigo kaga wannan ma bukata ce wannan su ne ake ci musu al'amalul mubahatu fi salah ayyukan da aka halatta su ayi sallah a cikin sallah kai wanda a ƙa'ida ba sa cikin sallah daga cikin abubuwan da ake hana mutum ya yi a sallah akwai al-ishtighalu bi a'malin ghairi a'malin salat an hana mutum yana sallaye wasu ayyukan da ba sallah ba to amma kuma a waccan ka'ida sai aka samar da ba'dul a'malil mubahati fi salat wa hiya min ghairi a'maliha to daga ciki akwai wannan waje a sallah inda bukata daukar yaro ai sallah da shi akwai bukata wani ya zo yana ta ƙofa kai kuma ba ka da nisa da ƙofa sai ka buɗe masa ƙofa ka yi aiki a sallah amma wannan aikin bai cutar da sallah ka ba ya sake buga mana misali ya ce wa nuzulihi min al-minbari lamma salla yu'allimuhum haka nan yadda manzo sama ya rika sakkowa a mimbari lokacin da ya hau ya koya yana koya wa sahabbai sallah akan mimbari. shi ma wannan ita ma wannan sakowar da ya yi aiki ne a cikin sallah wanda ba kuma aikin sallah ba ne to shi ma irin wannan ya halatta wata akulihi fi salatin kusufi wa insakihi shaitana wa hanaqihi lamma arada an a salata haka ya ta buga misalai ire-iren waɗannan ayyukan da aka halatta su a yi a sallah akwai bukata kamar yadda aka halatta wa mata tafi. a sallah mun karanta wannan a baya mata idan wani abu ya faru a sallah an ba su dama su tafi al-imamu ya ce ba tafi aka ce ki raf raf raf ba a al-imamu nawawi yace su sa yatsun su guda biyu haka ki haka ba haka aka ce su yi tafi ba irin tafin biki kaga duk wannan na ce kamar kai ma ka ce ba ka yanki a sallah amma ne lihaja kamar yadda malaman fikihu suka halasta kunama ta zo mutum yana sallah ya kashe ta kage aiki a sallah ya bata ta cije shi maciji ya zo ya kashe shi ya yi aiki a cikin sallah amma wanda bai cutar da aikin bai cutar da sallar sallarsa ba to daidai yake da waige idan akwai bukata kamar yadda aka ruwaito a wannan hadisin na al'imamu abu dawud cewa manzon allah sallama ya waiga yana kallon ɗan leƙen asirin da ya tura domin ya je ya ganin masa halin da abokanan gaba suke ciki ta wata hanya za su ullo kar su zo su afka musu suna sallah sai manzo sai yana sallah yana haka ya duba nan yana ɗan dubawa ba shi idan akwai bukata ta yin waige a sallah duk wannan cin hukunce-hukuncen da aka faɗi na waige to ba su shafi wannan waige in akwai bukata sannan Allah maɗaukacin zaki shi ya san zuciyar kowa in ka ga ba da wata bukata ba to Allah yana sani in kuma yi ne da bukata kuma bukata ce ta shari'a to shi ma Allah ya sani Allah ya taimake mu حكى الإمام الفيشي المالكي هتشي اللي تعطل تعلمينه الإلهية شره شره سلمته الأشماوية يكي تشي ولا يقره الانتفاك لحاجة بقى بقى مكروز مباني إذا متنية ويدي أتلع أقيم كاتا للتفاة أبي بكر رضي الله عنه يتسلنا أبو بكر يويدي lamma jaa rasulullahi sallallahu a lokacin da manzo Allah ta sama ya zo masallaci za ku tuno da hadisin ba mu dade da karanta shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo aka ce masa da yayi can mutanen uba suna rigima annabi sallallahu ya ce ku tashi mu je ne sulhu a tsakaninsu annabi sallallahu ya tafi kama kama kama har lokacin sallah yayi bilal ya kira sallah lokaci ya ja lokaci ya ja sai bilal ya ji tsoron kada lokacin sallah ya wuce kuma ga manzo Allah sama baya nan sai ya samu ya samu sayyidina abubakar ya ce in ka yadda zan tada ikama sai ka ja mu sallah sai sayyidina abubakar ya ce ba komai bilal ne yi ikama sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya shiga ya fara sallah sai manzo Allah sama ya dawo kun tunuwa zalla sama ya shigo ta kofar baya akai ta buɗe masa sahu har ya je gaba su kuma sahabbai da suka gama manzo sama yana tagowa sai suka rika tafi suna tafi suna nuna wa sayyidina Abubakar cewa wani abu na faruwa a sallah ya gane cewa mai wurin ya zo sallallahu alaihi wasallam bai ruwa ya ce wa kana abubakar la yantafitu fi salati sayyiduna abubakar shaidar da aka masa bai taɓa yin waje a sallah to amma lokacin da ya ji kafin yi yawa a bayansa fantaka sai ya gama za Allah ta salama ne a shi ya shigo sai ya wai waiga sai ya gama za salama ne a shi ya shigo sai masu ne ce masa ci gaba da sallah sai ya ce a sai ya tsaya ya dawo ba ya sai da wasu ne ya shiga gaba ya ci gaba da sallah aka gama sallah sai man sama ya mutu gyara gyara na farko ya ce idan haka ta fara a sallah ba ta ci maza suke ba tasbihi suke innama tasfiqu ni nisa wa tasbihu lil rijal mata su suke tafi amma maza su tasbihi sannan kai kuma sai na abubakar me yasa da nace ka ci gaba da sallah ba ka ci gaba ba sai ya ce ya ma'aikin Allah wani ni wani ni ni ɗan abu ku hafa in shiga gaban ka in yi kalla sai ai ba zai yi ku kaga a nan sai da abokar yayi ne yi waige a sallah da gangan yi ne lihaja saboda bukata to akwai wannan bukatar babu laifi ina jin waɗannan su ne matsalolin da za su zama mana karishi a kan hadisin na na'isha wanda yake batu a kan waje a talla. in ba mu manta ba an bambanta mana tsakanin waje da juyawa waje ne mutum ya riƙa kallon nan damansa ko kuma ya kalli hagunsa ba tare da jikinsa ya juya wa alƙilla ba shi da ake ce masa al-intiba shi kuma wancan shi da ake ci mishi al ko al-istidba shi ne gabaki ɗaya jikin mutum ya juya wa alƙibla baya ko ya karkace wa alƙibla sannan an faɗa mana cewa hukuncin da malamai suka yi wa intifati shi ne makaruhi makaruhi ne ba a san shi a sallah amma baya ɓata sallah amma idbari ko istidbari Juyawa wa alƙibla wanda ɓata sallah ɓata sallah yana ɓata sallah to Allah shi ke muke mu za mu tafi sabon babi insha Allah babu wujubul qira'ati lil imam wal ma'mum fi salawat kulliha babu da zai yi batu akan wajibcin karatu ga lima a cikin sallah wal ma'mumi haka nan da mamuma fi salawati kulliha a dukkan salloli wanda mazhaba Imam Bukhari kenan kai tsaye ne ya shayi ba mazhabar al Bukhari ita ce da liman da mamu dukkaninsu an dora musu ke karatu a sallah shi yasa karishan ma nan al-Imam Jadidi ya goge karishan amma yadda yake a cikin sahihul bukhari al-imam al-bukhari cewa yayi babu wujuhul qira'ati lil imam wal ma'mum fi salawati kulliha fi al-hadr was-safar wama yujharu fiha wama yukhafat al-imam al-bukhari yace babu da zai batu akan wajibcin karatun sallah akan liman da mamu a cikin salloli duka sallar tafiya ko sallar zaman gida da sallar da ake bayyana karatu da sallar da ake ɓoyewa wannan fahimta limamul bukhari ce shi yasa ba yana da littafi a cukan da ya rubuta ya sa masa juz'ul qira'ati khalfal imam juz'ul qira'ati khalfal imam wato wani juzi'i wato wasu hadisai da ya tattara su waɗanda suke batu a kan wajarcin idan kana bin liman sallah ko a karatun bayyana ko karatun ɓoye sai ka yi karatun kai ma karatun liman ba zai wadatar da kai ba wannan fahimta limamin bukari ce to shi yasa sai kawo wannan insha Allah an Allah ya sa muna da rai da lafiya za mu mas'alar daki daki da hadisan da mala ya kawo hadisan da aka kawo su guda uku a ba za mu bi daki daki da izinin Allah ko da zai ɗauke mu lokaci mai tsawo sai mai haƙuri mu bi matsala a hankali amma dai mun ji taken babu kuma mun ji wannan shine mazhaba ita ce mazhaba Imam Bukhari Imam Bukhari ne asalin littafin mu fahimtarsa ita ce ko kai liman ne ko kai mamu ne ko karatun bayyana ko karatun ɓoye to kowa tashi ta fishe shi a wajen imamul bukari yawwa sai ka haddace wannan a wajen al'imamul bukari yawwa rahmatullahi alaihi ya kawo hadisai guda uku a nan akwai hadisin farko hadisin jabir bin samura an anhu hadisi na biyu حديث عبادة بن الصالح رضي الله عنه في حديث لأكشين حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه حديث فرقويتي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم أمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي قال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأحب في الأخريين قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون عليه خيرا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقال رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يبنى أبا سعدة فقال أما إن شتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقتل بالسوية ولا يعدل في القضية قال سعد أما والله لأدعون لثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأقل عمره وأقل فقره وأرده بالفتن وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مقتول أصابتني دعوة سعد قال الراوي عن جابر بن صبرة رضي الله عنه وأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطريق يغلظهن وأنا حديث آه، الإمام البخاري يروي توش عليه غدا أكو amma alai ya ambace shi cikakke kuma da wuya ka samu wani littafi a cikin kutubu sunna da ya kawo riwaya yadda take haka cikakkiya in ba ka koma littafan tiyar ba littafan tarihi ya ambaci wannan hadisin a wannan wurin kitabul الأذان babu wujubin qira'ati lil imam wal ma'mum fi salawati kulliha hadisi na 755 ya sake ambatansa amma takaitacce a cikin kitabul azan a wannan babu abin nan a wannan hadisi na 758 a cikin wannan babin dai sannan ya sake ambata sauri na uku na ƙarshe a cikin kitabul azan hadisi na 770 a ƙarƙashin abin da babu alkira'atu tujuhun wal asr al-imam ya ambace shi a cikin sahihin riwayar sa ba ta da tsawo kamar wannan kitabu salat باب القراءة في الظهر والعصر شيما حديثي ندري هند همسند أكو الإمام أبو داود شيما يا أم بتيش أشي كتاب الصلاة باب تخفيف الأخريين حديثي نتري تقصد أكو حديثي ندري كده كده درس ما وعا حديثي ندري كده كده تربية yake ɗauke da نفسه na نتربية darussa na darussa na suluki akwai wasu malaman da suka waici hadisin da wasu cigogi kamar limamu abu awana a cikin musnadinsa kamar al'imam abu zazzaki sana'ani a cikin al da dinsa yanzu dai abinda za mu shi ne bari mu fassara hadisi da hausa عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ده صحاب الذي سمى جابر بن سمرة زام جوايشي أجبع إن شاء الله تعالى قال يجي شكا أهل الكوفة سعدا متعنى كوفة كيف كان سعد بن أبي وقاص من سعد شيني سعد بن أبي وقاص wanda za mu ji shi إن شاء الله قيل جسم الأشر المبشرون بالجنة ولي الله شو ولا حديث كرام ولي ينتقص تابينا كما جاء ما معك صلى الله عليه وسلم يا متى الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لي سعد إذا دعوت دعاك اللهم استجب لي سعد إذا دعاك يا الله دلوك سعد لي الدعاء يا الله كعبت عملك irin wannan za ka shishige wa ba ka tsagalgale masa to mutanen kufa suka kai ƙara sa'adu ila umar radiyallahu anhu zuwa ga sayyidina umar wato akwai ban mamaki a cikin wannan garin kufa gari ne a cikin iraq shi sa'ad shi ya zana garin shi ya sha ta garin lokacin da aka gama yaƙoƙan musulunci na iraq aka kada daular farisa daular masu bautar wuta da aka kada ta ta dawo hannun musulmai sa'adu shi wannan aikin fa a hannun shi aka ci wannan nasara shi ya ciyo wa musulunci wannan nasara Shi ya zauna shi ya zana garin ba garin kufa ba ba shi ya zana garin kamar yadda imam khalifa tun da hayya yake fi a cin tarihinsa shi ya zana garin ne mafin ɗin garin kamar yanzu ba gwamnatota suna fitar da unguwanni ba sai ce an fitar da sabuwar unguwa ne out an fitar da kaza an fitar da kaza to sai zana gaban kufa ya zama shi ne gwamnan musulunci na farko na gari a shekara ta goma sha hudu bayan hijiran manzan Allah su sulama zamanin sayidina abubakar sayidina umar radiyallahu anhu so daga sayidina umar ya bar shi shi ne gwamna shi yake kula da iraq iraki gabaki da ƙarƙashin shi take ya ci gaba da zama da su yana shugabantar su shekara ta sha hudu a shekara ta ashirin da ɗaya shi ne suka kawo ƙarar shojin sai na umar shekara yau ke don ya yi musu tare da su eh? bakwai yana tare da su shi ne gwamnansu shekara bakwai sha hudu ashirin da ɗaya bakwai ke ta ta kawo ƙara gaske na zalunci ma da fa'azalahu sai sai na umar ya shirye shi daga gwamna ya ce ka dawo madina wanda sai na umar ba ya cire shi a matsayin ya yi da abin da suka ce ba tun anan hadisin za ka gane cewa sai na umar bai yadda da abin da suka zo suka faɗi amara shi ya naɗa نقع متعمار ɗan yasir ya zama shi ne gwamnansu wannan ɗaya daga ciki kenan ba shi kaɗai sai na umar ya naɗa ba ayyukan da abu yake shi kaɗai na shugabanci sai da sai na umar ya raba wajen mutum uku kowa shi sa'adu shi shi amma sallah aka tashi kan aka ce sallah za ka riƙa musu za mu ji insha Allah a gaba sauran sun kuma mai aka ba su su da kuma waye da waye a shakau suka yi ƙararsa hatta zakaru annahu la yusilu sallah ta inna lillahi har cikin ƙarar da suka masa hoton da suka yi ƙorafinsu wai bai iya sallah shi kai kirkiro gari shi ya kirkiro gari shi ya samar da gari shi ya kafa gari ba su san abin da ake cewa musulunci ba a hannun shi suka musulunta wani iya sallah kai subhanallah saboda haka fa arsala ilayhi sayyidina umar yasa riwaya ku kalla za ku ga ba ana ba mu kissa ajira bane eh, ba ana ba mu abin da al-ahdath ala tartib bane ba ana ba mu labarin abin da ya faru a tsara bane za ka kama akwai kango bakon baya Kare ta an ce fa azalahu sai kuma aka ce fa shakau hatta zakaru annahu la yuqsin yusalli fa arsala ilayhi sayyidina umar yace masa yanzu. kaga shi ne fa'azalahu din ya kira shi ya ce mai ya dawo madina ya dawo daga garin kufa ya dawo madina faƙala sai ya ce ya aba ishaq wannan ita ce alkunyar sa'ad ya kai baban ishaq inna ha'ula'i yaz'umuna annaka na tuhsinu tusalli ce waɗannan ga su sun ce wai baka iya sanna ba wannan ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafen su ne daga cikin ƙorafe-ƙorafen su suka ce wai akwai wata ƙofa gidan shi kusa da kasuwa ne to akwai wata ƙofa a bayan gidan shi nan kasuwar take sai ya sa aka toshe kofa ya cuya ya ana damun shi da hayaniya to da ka cikin korafin har da toshe wannan kofar da aka yi. sa aka yi sannan suka zarge shi cewa ya damu da farauta mutum ne mai son farauta yana yawan fita farauta da wasu dai korafe-korafe waɗanda in ka ji su abin zai baka mamaki sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne sayyidina Umar yace inna haula yazumuna yazumuna annaka la tusimu tusalli suka ce yace musu yace waɗannan suna korafin cewa ko sallah ma baka iya ba qala sa'ad yace amma ana wallahi shi amma dai ni abinda na sani na rantsi da Allah فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن سلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ما أحرم عنها بانا كوي كومي أشكن سلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم shekarun da muka yi tare da ma'aikin sallallahu alaihi wasallama shi sa'ad a cikin falalarsa yana cikin sahabban da ba za ka lissafa goma ba kafin ba ka lissafa shi waɗanda suka fara musulunta ba za ka lissafa sahabbai goma a cikin mutanen makka waɗanda suka musulunta a farko ba ka kawo su aju ba domin yana cin waɗanda suka musulunta a hannun sayyidina abubakar yana cin falalar sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya gayyato shi cikin musulunci kamar sayyidina usman kamar azubai ibn al-awwam kamar abdurrahman ibn auf duk waɗannan sayyidina abubakar ya musulunta da su to sa'adu na cikinsu. ce ban tauye komai a cikin sallah usalli salatal isha'i ina yin sallar isha'i tare da su fa arkudu fil ulayayni sai in tsawaita karatu a cikin raka'o'i biyun farko shine arkudu daga arkud arkud shine an yakuna shay'u rakidan ghayra mutaharrikin abu ya zama a waje ɗaya shi ne raki ko alma'un raki ruwan da zai gudana to sai suke cewa eh, kamar dai da kuke cewa gosulu gosulu ko eh, shi ne abu ya zama zai tafiya da sauri ko eh, akwai gosulu akwai kuma ɗaya ne kishiyarta a yaren gari esfarko ko ba ka bane in an cewa da gosulo ne ne ake nufi baya sauri in an cewa da akwai express shi kuma ne yawwa to shi ne sai ce fa aka kudu sai ulayayi raka wani biyun farkon isha'i idan na zo zan yi su ina tsawaitawa kaga yana karanta fatiha da sura ke yana karanta fatiha da sura ke shi sa imam babu bukhari ya kawo wannan hadisin a wannan babu amma وأخف karshe su kuma ركعوا takaitawa me kenan إلى karanta ne بيكرنتني karanta sunu kana dai wannan batun sai sayyidina Umar yace za ka zannu lika ya aba ishaq wallahi zaton da muke maka kenan da ma haka muke zato ba mun kira ka bane mu tabbatar da abin da suka faɗi gaskiya ne a'a a tsari na adalcin shugabanci idan aka kawo korafi kan mutum to sai an saurara ita ce ƙa'ida Allah ya zargi annabi Dawud alaihi salam da bai saurari mai ƙara ba kai da bai saurari ɓangarora guda biyu ba ya yanke hukunci a lokacin da kawai ji mai ƙara ƙa'ida ita ce ka saurari duka guda biyu isma kilan hasmai duka ɓangarora guda biyu ka saurare su zai iya wa mai ƙara ya zama ba shi ke da gaskiya ba kuma ya zo yana maka kuka zai zo yana kuka alamar shi ke da gaskiya ba ba shi ke da gaskiya ba to sai ka saurare duka ɓangarorin guda biyu to tun da an kawo ƙorafi dole sai na umar zai saurara sannan kuma ne zai ba wanda ake kara dama shi ma ne ya kare kansa yanzu sun kawo korafi a kan shugabansu sai na umar ya karfi korafi ke ya gabatar da korafin a kan wanda ake kara shi ne wa shi ne gwamna sabilu na sa'adu na abuwaka shi kuma ga shi ya kare kansa sai na umar ce za ka wallo bika ya aba isa zaton da dama muke maka ce ba fa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan duk da haka sai sayyidina Umar ya ce yanzu abin da za yi a sake tafiya da kufa ba ga korafin da suka kawo a tafi da kufan ai ai ai ai menene a kuri a kuri kaza din ne ƙarya ko yas'alu anhu ahli domin wannan mutumin ko kuma wannan mutanen su je su tambayi mutanen kufa a ji daga bakin su abu gari layi layi unguwa unguwa aje aje wannan korafin da waɗannan mutanen ɗaiɗaiku suka kawo shin da gaske ne ko ba da gaske ba ne sa'adu da ya kare kansa <coughs> to aje aje kuma mutanen gari ne suke faɗa a يدع مسجدا illa سأل عنه ba masallacin da wannan mutumin da sai umar ya wakilta ko kuma mutanen da yake ta ba masallacin da basu ba duk masallacin kufa sai da suka je suka yi tambaya wa yusluna alayhi khayra idan aka je sai su rike baki su ce inna lillahi wa ya kai takaddan nan wallahi ba gon ba mutan da ita ba yusluna alayhi khayra sai su yi musu ajru ce ba wa Allah ba mu taba taba ganin ba mu taba jin labarin ta iyin mutum kamar shi ba ba mu taɓa jin labarin adalin shugaba kamar kai ai shi yake mana kaza take ta faɗin alhairansa yan wakilan sai na sun gama tattara rahoto kaf za su ba gari hatta da hana masjidan libani absi har waɗannan wakilan sai na umar ɗin ko wakili in ɗaya ne suka je wani masallaci na wata ƙabila da ake ce musu banu wa'ab faƙama rajulun minhu kawai sai wani mutum ya miƙe daga cikinsu ya ce yi ƙalu lahu usama tuhunu katada sunansa usama su ɗan katada yukna aba sa'adata ana ce masa alkunyarsa abu sa'ada faƙama sai ce amma inna shattana gaskiya sun isa fa da gaskiya ne amma tun da ka haɗa mu da Allah inna sa'adan kana la yasiru bi sabiya akwai abin da ba su faɗi ba ma ai sun boye wani abu ne rahoton da aka korafin da aka kai bai cika ba ba ni ina da wani korafin da ba a faɗi gaskiya ba ni zan faɗi gaskiya zan tsoron Allah a faɗi gaskiya إن فإن سعدا كان لا يسير بالسرية سعدوا ɗabi'ar sala ya fi bishariya ba ya tafiya tare da rindina sai in za a yi yakin musulunci sai ya noke ya kwance shi a gida sai ya tura sojoji a kashe su a banza ji abu na farko wala ya fi bishariya sannan ba ya raba arzikin ƙasa da adalci ba ya daidaito in an samu ganima zalunci yake yi ma'an ganima ولا يعدل في القضية أن بك رد ذا أكاو مسع قبيت في ذلك بسبع ذلك تحق المتين قال سعد سعد ينادل ستيتي سعد بن أبي وقال أما والله لا أدعون لثلاث يتنار إلى أن لا ذن يأدعو لأخ كما يدعو أبوه وأخ تكلم الله اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا ce ya Allah in wannan bawan naka ƙarya yake mini kamar ya'an ya miƙe ne saboda riya wasu sum'atan kuma don dan ji shi kawai fa asil umrahu ya Allah ka sa ya daɗe a duniya kamar addu'a arziki ne mai ko wa aqil faqrahu sannan ya Allah ka tsawaita mai talauci ga tsufa ga talauci ba wannan ba na ƙarshe wa arriku bil fitani sannan ya Allah ka jarrabe shi a cikin addininsa da ɗabi'a ka sa ya zama fasiki kar ka sa ya gama da duniya lafiya sa'adu yi masa wannan yawan nan addu'a ka ga ya sa shari'i ya ce ne in kana abduka hada kadiba in kana shi ce wa kana ba'du idza su'ila yaqulu bayan lokaci ya tsawaita a gare shi duk waɗannan addu'o'in sai da suka hau kansa shi da suka faru don kada ka jiban ya ƙarya yake in aka ce kai ne ya same ka sai ya ce shaikun kadirun maftunu ya ce tsoho ne ni na rijiddige kuma allah ya jarrabe ni da mala'o'i a fabatni da a wata sa'adi wallahi addu'ar sa'adu ce mummuna ta kama ni rawi الراوي عن جابر من رواية لجابر بن سمرة رضي الله عنه يشي wa ana ra'aituhu ba'du qad saqata hajibahu ce ni sai da Allah ya sa na gan shi idona idanuwansa taman fatar idanuwansa saboda tsabagen tsufa har sun sako sun rufe idanuwansa baya gani ana ainihin min al-kiba fatar saman idonsa ta rufe idanuwa saboda tsufa wa innahu Mai yata'arradu lil jawari amma da ya ji muryar yan mata budurwai sai ya bi su zai kama su fitsari a hanya ya gudu zuhun mai ciki zai kama su yi lalata da su haka ya hayya mutu yana da'awar su sa'adin da'awar su sa'adin ni zana ce mana wannan hadisin ba kawai fi fiƙihun sallah ne a cikin shi fikihu ne na rayuwa cike a ciki ba wanda baya bukatar darasi a cikin wannan tsakanin shugabanni da talakawa duk muna bukatar darasi a cikin wannan hadisi to da ka insha Allah za mu ba a hankali mu fitar da darussan da suke ciki Allah ya taimake mu Allah ya shirye mu Allah ya tsare mu Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa mu cika da imani Allah ya tsare mu daga mummunan ƙarshe Allah ya albarka a rayuwar mu ya shiri zuriyar mu ya gafarta wa magabatan mu sallallahu alaihi wa wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh